barka mu da saduwa a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da yau uku ne ko hudu ne uku ga watan rabi'ul awwal wannan shekara ta 1428 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 22 ga watan uku shekara ta 2007 miladiya Allah ya fice su yau za mu tashi a dafnu wa tawabi'u cikin wannan darasi na mu na littafin ahkamul jana'i wannan kuma shi ne darasi na 31 dafnu wa tawabi'u wato binne mamaci wa tawabi'u da hukunce hukuncen da ke biye da binnewar ko suke da alaka da binnewa din wannan ita ce babbar matashiya karkashinta kuma akwai matashiya daban-daban lassa dan fito da waɗannan matsaloli fili bismillah بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال المؤلف رحمه الله تعالى الدفع المتواضع ويجب دفع المريج wa الدفن dafnu wato wajibi ne dafnul mayyit wa yajibu dafnul mayyit wajibi ne binne mamaci lafazin almayyit ya shafi mace ko namiji kowanne ana kiransa almayyit walau kana kafiran ko da kafiri ne cikin wajibcin binnewar akwai hadisai guda biyu hadisi na farko an jama'atin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam an karɓo daga wani adadi na sahabban annabi jira da amincin tabbata gare shi minhum abu talha al-ansari daga cikin su akwai abu talha al-ansari Allah shi kare yadda a gare shi wasiyaqu lahu zubin kalmomin da zamu ambata yanzu waɗanda shi abu talha din ya ruwaito ne daga bakin annabi ko da yake a waɗansu ɓangarori wasu sahabban sun yi tarayya da shi amma a nan gaba ɗayan kalmomin to waɗanda su abu ɗalha ya ruwaito ne daga bakin annabi wato a ciki za mu fahimci wajabcin binnewa kuma binne wannan ko da mamacin ya zanto kafiri ne ya ce mai أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش وجروا بأرجلهم في طوى من طوى بدر من أطواء من أقوال بدر خبيث مخبث بعضهم على بعض إلا ما كان من من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درج في درج في درجه فملأها فذهبوا يحركوه فتزايد فأقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة. anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam abu talha yace lalle annabi sira da amincin Allah tabbata gare shi amara yawmi badr yawma badrin umarni a ranar yakin badar bi arba'atin wa 20 rajulan yayi umarni da wani adadi na mutum 20 da hudu min sanadid quraishin cikin shugabannin quraishawa sanadid jam'i na kalmar as as-sindid bis-sad wato shugaba cikin mutanensa ko ash-shuja jarimi fitacce wato waɗannan mutum ashirin da hudu cikin shugabannin Qurayshawa ko fitattunsu ko jarumansu waɗanda aka kashe a yakin Badar sai annabi yayi umarni fajurru bi arjulihim sai aka rika jansu da kafafunsu wato a kama ƙafar ana ja kaga a wulakance inda musulmi ne za a yi musu haka inda musulmi ne a daga shi ba za ja mutum haka a kasa fa quzifu fi suwan min atwa'i badrin sai aka jefa su a cikin wata rijiya cikin rijiyoyin badar khabisin mukhabbas tsohon rijiya da ta lalace da an ce khabis abinda yake lalataccen abu muhabbas kamar taukidi ne an gane ku wato rijiyar da ba a ɗiban ruwan cikin ta irin tsohuwar rijiya kila sai dai a rika jefa datti ko duk abin da ba a da bukatar shi annabi ya umarni a je a jajjefa su a ciki ba'dhum ala ba'd sashi kan sashi illa ma kana min umayya bin khalaf sai dai abin da ya kasance game da ubay umayya ibn khalaf fa innahu intafaqa fi dir'ihi shi kam ya riga ya kumbura a cikin rigarsa ta yaki addir'u wato sulke kenan ya kumbura cikin sulkensa rigar karfe ko rigar sa da aka sa da karfe fa mala'aha saboda kumbular su sai fa zahabu yuharriku sai sahabbai suka tafi dan su jawo shi shi ma fa tazayala sai jikin sa ya rinka zaizayewa yana cewa kamar zai tsintsinke fa qarruhu sai suka kyale shi a inda yake wa alqaw alaihi ma ghayyabahu min at-turabi wal hijara sai suka rika tuttura masa abin da zai sisirce shi min at-turabi na turbayar kasa wal hijara da duwatsu aka tattara kawai ga ba tare da haka rami ba aka yi ta tara kasa da duwatsu har sai da ga an rufe shi sahabbai suka yi masa haka sauran kuma da annabi ya umarni a jefa su a cikin rijiya to a nan gurin abinda malai yake so ya ce wato kaga ko da kafiri ya mutu ba a barin gawarsa haka akan binne ta sai dai bambanci da da gawar mummuni shi mummuni cikin karamci za a yi masa wanka a yi masa likkafani a yi masa sallah a ɗauke shi a natsi a ajiye shi dan kimar jikin mummuni bayan sa daidai take da kimarsa har lokacin rayuwa yadda kimar jikinsa lokacin rayuwa take da daraja ba a san ka wulakanta gangan jikin mummuni ba haka bayan sa bai halatta kai masa to amma kafiri ba da wannan kimar da haka kusa ka riga jefan su ana jefawa a rijiya kun ga dai kawai su ake a turbide su kasuwa mutane wari irin yadda in doki ya mutu ko jaki ya mutu za a ja a kai daji a jefar idan akwai dabbobi a bari su cinye in ba dabbobi kuma a rufe da kasa ba wai sutura ba ake ta mutuntawa to gawar kafiri ma haka za a je a turbe da cikin kasa ba wani karrama ba ba girma kun gane ne na وكان صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم أقام بالعاصفة ثلاث ليال ولما كان ببدر اليوم الثالث أمر برحلته وشد رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفة الركي فجعل ينادي بأسمائهم وأسماء آبائهم وقد شيخوا يا أبا جهل بن هشام ويا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا وليد بن عتبة أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا موعدنا ربنا حقا وهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قال فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها ما تكل ما تكلم ما تكلم من أجساد لا أرواح لها وهل يسمعون يقول الله عز وجل إنك لا تسمع الموتى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منه والله إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم له الحق وفي رواية إنهم الآن ليسمعون غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا قال قتادة أحياهم الله لا حتى أسمعهم قوله توبيخا وتقديرا ونقوى حسرة وندامة وندما قلت رواه جماعة من الصحابة وكان صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تبتا غريش يا كسنتي إذا ظهر على قوم yana daga al'adarsa in yi nasara akan waɗansu mutane a kama bil arasa sai ya zauna ya yada zango a filin da aka gwabza yakin al'arasa ke filin wuri wanda babu gini talata layalin har kwana uku yana godiya ga ubangiji bisa ga nasara da ya bashi wato idza zahara bi ma'ana idza ghalaba lafazin zahara yati bi ma'ana ghalab wa yati bi ma'ana ittala ala shay falamma kana bi badrin al yawm thalith yayin da rana ta uku ta zo a filin badar wato rana ta uku da kammala yakin ka gode wa ubangiji sai alhamdulillah yayin da rana ta uku ta zo amara bi rahilatihi sai yi umarni da dabbarta rahila dabba da ake iya tafiya da ita da gari zuwa gari fa shudda rahluha sai aka daura mata sirdinta thumma masha sannan annabi ya wuce yana yana tafiya wattaba'ahu ashabuhu sahabbai suka bi shi wa qalu ma nara yantaliqu illa li ba'd hajatihi bayan da annabi ya tafi zai je nan inda ya nufa nan face don wata bukata suna son su ga meye wani abu zai dauko don su riga shi daukowa ko ko ne suna bin shi kun gane hatta kama ala shafatin raki har ya tsaya a bakin rijiya ita wannan rijiyar da aka jefa waɗannan kafaran har mutum nawa mutum nawa 24 ya tsaya a bakin rijiyar fa ja'ala yunadi bi asma'ihim wa asma'i aba'ihim sai kawai aka ji ya fara kiran su da sunayensu da sunayen mahaifansu kad jayyaku bayan sun riga sun zama mushe a cikin rijiyar yana cewa ya aba jahal ibn hisham wa ya utba ibn rabi'a wa ya shayba ibn rabi'a wa ya walid ibn utba in mutum ya ga dama ya iya karantawa haka in ya ga dama ya aba jahal ibn hisham wa ya utba ibn rabi'a wa ya shayba ibn rabi'a wa ya walid ibn utba ayasurrukum annakum ata'tum Allah wa rasula shin ba zai zama mai faranta rai a gare ku a irin wannan lokacin a ce da kun yi wa Allah da manzansa biyayya ba zai zama shine abin da faranta rai ba fa inna qad wajadna ma wa'adna rabbuna haqqan mu mun samu alƙawarin da Allah ya mana gaske ne cewa za mu ci nasara mun ci nasara fa hal wajadtum ma wa'ad rabbukum haqqan ku alƙawarin da Allah ya muku cewa za ku gaba da azaba ya kun fara samun ta a yanzu bayan mutuwar ku manzo Allah yake faɗa musu haka قال mai ruwayar hadisi ce fa sami umar qaulan nabi sallallahu alaihi wasallam sai umar ya ji maganar annabi fa qala sai ce ya rasulullah ya manzo Allah ma tukallimu min ajsadillah arwahana ya kake magana da gangunan jikin da babu rai a tattare su ya za su ji wa hal yasma'un shin suna jinka ne ba sun riga sun mutu ba anan me yasa Umar ya faɗa wannan magana ya tafi akan asali al aslu shine annal mauta la yasma'u dan Allah ce fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summa du'a idza wallaw mudbirin وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fa hum muslimun hadha huwa al-asl shi kuma cikin surori ne makkiya sura ta annabl da kuma suratul rum dukkanin su surori ne makkiya wannan aya ta sauka wanda take bada labari asali game da mabuci bayan da haka shi Umar ya zama da yaga annabi ya zo da khilaful asl sai tambaye shi ashe duk wanda zo da khilaful asl a iya mai a iya tambaye sa kun kama hanya daga nan za ku tafi Kaduna kun tsaya wani wuri za ku yi sallah azhar sai ka ga limamu ku ya raka a biyu ya za ka raka a biyu dan ya saba asali dan asali azhar raka na ke shi kuma sai baka ansa ya ce me ai ka kasaru lafal asali kaga ni kima ta kare ina fata an fahimta cikin ramadan kun kama hanya za ku yi tafiya mutum zuwa abuja an sa wani ya ce ku tsaya sai a ga ya sai biredi da shi ya wani ana cikin ramadan kana cin azumi dan shi ne baligi a cikin nahar ramadan annahu yasu la yakulu wa la yasra da aka yana ci abinci aka ce bai sa kake cin abinci sai ce ana musafir an yi mata biyu ne kaga ya zo da khilafin asal ina fata an fahimta a shahid dai anan gurin idan mutum ya zo da khilafin asal a iya tambayarsa ba a cewa a yi masa inkari sai a tambaye shi dan a ji karin bayani ko ba haka ba da haka sai ya tambaya wa hal yasma'un yaqulu Allahu azza wa jalla innaka la tusmi'ul mauta Allah madaukaki na cewa ba za ka iya jiyar da mamata ba ya yanzu kuma kake musu magana suna ji kuma yanzu koko yaya Umar na neman karin bayani fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah tsara mutum tabbata gare shi ce wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantsa da wanda ran annabi Muhammad ke hannunsa ma antum bi asma aqulu minhu ku din ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba yanzu wallahi innahum al'ana la ya'lamuna anna kuntu aqulu lahum lahu al-haqq wallahi su dinnan a yanzu suna da sanin cewa lalle abin da na kasance ina faɗa musu shine gaskiya wa fi riwayatin innahum al'an la yasma'un a wata riwaya a yanzu dinnan suna ji wato kaga anan gurin sai ya zanto wannan ji da mutanen badar suka yi bayan ko sun yi kwana uku da jefa su cikin rijiya da mutuwarsu ya nuna cewa ya saba asali kuma wannan jin ya keɓanci daidai lokacin da annabi ke magana kafin ya zo ya magana ba sa ji bayan ya ya tafi kuma ba sa ji amma a daidai wannan lokacin fa shi yasa in ma baka fahimta ba da qatada qatada ibn da'ama as-sadusi ɗaya daga cikin shugabannin tabi'ai sai yace ahyahumullah abin nufi Allah madaukakin sarki ya rayar musu da rai kun ga abin da ya faɗa da karshe ko wa fi riwayati wa fi wata riwaya innahum al'ana la yasma'un yanzu dinnan suna ji gaira annahum la yastati'una an yaruddu alayya shay'an sai dai ba za su iya mayar mun da ko kalma ɗaya ba inji manzo Allah ya ce amma suna ji na qala katada katada ya ce ahyahum Allahu lahu Allah ya rayar da su don su ji shi magana annabi hada asma'ahum qawluhu har sai da annabi ya jiyar su wannan magana tashi saboda mai a kunyatar da su wa tasgiran da kaskantar da su wa kuma dan wannan kalmar ta zame musu azaba wa hasratan da abun damuwa wa nadaman da kuma abun yi wa nadama su rika damar dan mai bisu imani ba ina ba da kun fahimta kun ga wannan idan yanzu kuma wani ya ce ga wani mamacin shi ma yana ji sai mu ce to al'asul dai shi ne fa innaka la tusul yanzu kuma kai ma sai ka kawo wani dalili nan gurin manzo Allah ya ce innahumul ana laysa yasmaun kai kuma naka da zaka je gindin kabarin sa ka ce ba ka kaza shi kuma wani dalilin za a kafa da shi cewa yana ji mu muna san tare da asali baya ji kai kuma kawo mana hujja na cewa shi kuma su kafiran badar dinnan 24 dan Allah ya ba da cewa yanzu dinnan suna ji kun gane ne har Hassan bin Sabit sai da ya wake wannan wake a ta faru abin da ya faru a wurin cikin wata kasidarsa adadin baiti mai mai karantawa ya fara ta cewa arabtu diyar zainab bil kasibi ka safil wahyi bil warqil kashibi tadawala harriyahu wa kullu jawnin min al wasmi min amirin sakubi fa alfa rasmuha ha zuwa kalakan wa alfa yababan ba'da sakini hal habibi fada an ka tazakkura kullu yawmin wa rudda hararati sadr al ka'ibi fa khabbir billazi la aiba fihi bi khabarin bi sirqin ghairi ikhbar kadhubi bima sana al maliku gadata badrin ranan badr kenan bima sana al maliku gadata badrin lana fil mushrikin min an nasibi gadata ka an najam'ahu muhira'un badat arkanuhu dunhal ghurubi ka usdul murdanin washibi yana sabbanta sahabbai yace su can kafare sun taho sun yi kungiya kuma sai muka fuskance su da waɗansu irin barada ka rasa ya fi jarunta saurayin ciki ko tsohon ciki tsohon dan taho mu gama ne saurayin dan kullum bala ne murdanin washibi da masu furfurar da wanda ba gemu bai fara fitowa ba dan yan taho mu gama ta kawowa har zuwa ta yi cewa muka yi musu kaza muka yi muka su kaza yunadihim rasulullahi lamma so dan tana dan so yunadihim rasulullahi lamma qasafnahum kabaki ba fil qalibi sai Allah yana kiran su dai bayan daya yayin da muka jefa su a cikin rijiya yana cewa alam tajidu kalami kana haqqan shin magana ta da muku ba gaskiya bace ba wa amrullahi ya'khudhu bil qulubi yace fa ma walau nataqu laqalu sadakta wa kunta za amrin musib hasan bin sabir ce fa ma nataqu ko uffan ba su ce ba walau nataqu inda za su samu damar su yi magana laqalu sadakta da sun ce wallahi gaskiya ka faɗa wa kunta za amrin musibi da ma tan al'amuran ka daidai suke ba ka mai daɗin karantawa ibn ya kawo a cikin asiratun nabawiyya da za a dai wato waɗannan an jiyar da su a wannan lokaci don a kunyata amma al'asar shi ne mauta la yasmu wala sarju an hadha asali illa bi ba a fita daga wannan asalin sai da mai sai da dalili qul qul rawahu jama'atun min as-sahaba هذه رواية بعضهم وهم الأول أبو طلحة الأنصاري يرويه قتادة قال ذكر ذكر لنا أنس بن مالك عن ابي طلحه به اخرجه البخاري والله له ومسلم واحمد والزياده الخامسه له وهي على شرط مسلم واخرجه النسائي ايضا النسائي واخرجه النسائي ايضا لكنه لم يكتب في سنده ابا طلحه وهو روايه من مسلم واحمد وعنده الزياده الاولى والسابعه واسناده صحيح على شرط مسلم وعنده هذه الثلاثه الزيادة الرابعة والخامسة إلا أنهم قالوا أمية أمية بن خلف بدل وليد بن عتبة وهو خطر من قائد الرواة الوعد لأن أمية لم يكن في البئر كما تدل عليه الزيادة الثانية وهي في حديث عائشة كما يأتي بسند الحسن وعندهم أيضا الزيادة الثالثة والعاشرة ولأحمد الحادية عشرة. مال الباني نسوي تنتن شيء حديث اللي تفسكر adadin sahabban da suka jo shi daga annabi da kuma ta fuskar kalmomin da suka bambanta ruwayar wani da wani da haka yace adadin sahabbai sun ruwato shi wannan riwayar wani sashi nasu ne farko dai Abu Talha wanda ya ruwato shi daga Abu Talha shine katada yace zakar lana ana subin malikin ana Abi Talha bihi sai kawo sanadin wanda Imam Bukhari kuma ya ruwato shi haka Muslim haka Ahmad ziyada ta biyar lahu ta imamu ahmad ce wahiya ala shart muslim ko ruwayan ta dace da sharadin imamu muslim haka imamu nasa'i ya ruwaito shi walakin hu lam yadhkur fi sanadihi abi aba talha sai da shi bai ambaci abu talha ba kawai da ya ambaci katada daga anas sai ya shiru wa huwa riwayatun li muslim ko riwaya ta muslim wa ahmad da ahmad wa indahu az-ziyaratu al-ula والسابعة وإسنادهما صحيح على شرط مسلم وعندهم أعني الثلاثة يعني نفهم قد أكون نندا يا أنبتا ذاك الشيء مسلم دا أحمد لو وندي تكافنسا waɗannan guda uku dukkaninsu suna da ziyara ta hudu da alkhamisa illa annahum qalu umayya ibn khalaf arwaya suka ce umayya ibn khalaf a madadin walid ibn utba suka ce umayya ibn khalaf yace wannan ko kuskure ne don a cikin su babu umayya ibn salam wa huwa qafa'un min ba'd ruwati kuskure ne daga wajen wanda suka jiyo daga bakin sahabbai din la'anna umayya lam yakun fil bi'r umayya baya cikin wanda aka jefa a rijiya kamar ta dullu alaihi ziyadatu thaniya kamar yadda ziyada ta biyu cikin nuna wa huwa fi hadisi aisha kama ya ci bi sanadin hasanin wa indahum aidan az-ziyadatu thalitha wal ashra wa li ahmad al-hadiyata ashar wannan na so ya tantance ne wannan ɗaya daga cikin sahabbai kenan na Abu Talha daga nan sai wa na biyu sani Umar bin Khattab na uku at Aisha fa فقالت وهلا يعني ابن عمر وهلا يعني ابن عمر انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم الان واسنادها حسن وفيه زياده ثانيه ايضا كما تقدم maganar ta lokacin da aka fa zakar zalika li aisha wato da aka rawaito hadisi aka bada aisha fa qalat sai tace wahala ayya yayi kuskure ya ibn umar tana nufin abdullahi da umar inna ma manzo Allah ce su dinnan a yanzu suke ji ba wai kawai suna ji ba itlaqan a'a ya takaice jin da me da wannan lokacin an gane ko kun gane wa isnaduha hasan wa fiha ziyadatu thaniya aidan kama taqaddam sai ce mi وعلم ان العلماء صوبوا روايه ابن عمر رضي إنهم الآن لا يسمعون وردوا قولها فيه وعلى لأنه مثبت وهي نافية ولأنه لم يتفرد بذلك بل تابعه أبوه عمر وأبو طلحة كما تقدم وغيرهما كما في الفتح فراجعه إن شئت التفصيل والحق أن ما رواه الجماعة صواب وما رواه عائشة كذلك وكل ثقة ولا تناقض بين الروايتين فتضم وتضم إحداهما إلى الأخرى كما فعلنا في سياق الحديث wato ita riwayar Aisha ita Aisha tana inkarin cewa ji din a yanzu ne tana ganin suna ji da haka Abdullahi dan Umar dace innahum al'an tana ganin kuskure ne sai Malam albani ce wa lam annal ulama sawwabu riwayat ibn Umar ka sani cewa malamai sun inganta ko sun gyara riwayar Abdullahi dan Umar ma'ana suna ganin ita ce daidai annan nabiyya qala innahum al'an la yasma'u suna ji a yanzu wa ratu qawlaha wa hala magana ta cewa Abdullahi dan Umar ya fahimci ba daidai ba da yace manzo Allah ya ce sai suka yi masa raddi cewa a'a Abdullahi dan Umar dai faɗa li'annahu musbit dan shi ya tabbatar ne wahiya nafiya ita ko korewa ce ita ta ce ko alama ba ta ji shi kuma ya ce a'a suna ji a yanzu ya ji manzo Allah ce suna ji a yanzu ko ta ce a'a san ba sa ji wato ita Aisha tana so tabqa alal asl cewa mu mata ba sa ji shi kuma Abdullahi dan Umar ya tabbatar suna ji to sai aka mayar da fahimtar Aisha aka kafa hujja da hadisin Abdullahi dan Umar dan ko ba komai ita korewa ce shi tabbatar waye to da da idan an samu ta'arud bainan nabi wal musbit al musbit muqaddaman ala nabi lam لم bi zalika kuma Abdullahi dan Umar bai kadai bai kadai ta bada tabbatar da hakan bal ta ba'ahu Abu Umar mahaifinsa Umar dan Khattab shi ma ya ruwaito wannan ruwayar wa Abu Talha haka Abu Talha kamar ta kaddam kamar da gabata wa gairuhuma da wannan su kama fil fatahi kamar yadda za ka gani cikin fatahul bari faraji'hu in shi isa tafsil ka iya komawa gare shi shi wannan zanta in kana son bayani billa billa cikin fatahul bari wal haqqu anna ma rawahu al jama'a sawabun gaskiyar zance dai shine abinda taron sahabbai suka ruwaito shine daidai wa ma rawatu aisha kazalik aisha abinda ta ruwaito ita ma daidai ne abinda ta ji kenan wa kullun thiqa kowanne daya amintacce ne wala tanaqudu bainar riwayatain ba cin karo tsakanin riwayoyin guda biyu fatudammu ihdahuma ila al-ukhra kama sai mu ruwayar da su haɗu da juna ai aiki da su duka ita Aisha ta ruwaito ba cewa suna ji shi kuma ya ruwaito cewa suna ji yanzu haka sai ta ita ba kuskure ta ba haka ne ta shi kuma ya ji ne shi ba kuskure ba haka ne haka ita ta rage wani abu na ilimi a cikin ta shi kuma ya ƙara wani abu na ilimi da ba wani abu ta kawo kishiyar nashi ba ba ta naƙuzi suka yi ba inda ta kawo kishiyar nan ta ce ita ma daga bakin annabi shi ya ce maza Allah ce innahum al'ana la yasma'un misali ita kuma ta ce innahum al'ana la yasma'un to kaga inda haka ne kaga an samu tanakuzi din amma ita ta ita bata ji kalmar al'ana shi kuma ya ji ya ba saboda kaga shi ya kawo sabon ilimi ne ita kuma ilimin ta ya kasa da haka kowanne abin da ya sani ya faɗa kun gane da haka sai ce sai a hada ruwayoyin guda biyu to zamu idan madar kura illa al ukra kama fa alna fi siyaq al hadith kamar yadda muka yi a nan ruwayar hadith sun ba akhrajahu ثم أخرجه أحمد وابن هشام في السيرة بسند حسن وفيه سياق الثالثة الثاني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما توفي أبو طالب a النبي صلى الله عليه وسلم الثاني فيقوم عليك حديث ka san a farko da ya ce mana ya zama wajibi mamaci ko da kafiri ne sai ce a cikin hakan akwai hadisai guda biyu to sai kawo hadisin farko hadisin Abu Talha karkashin sa yayi ta bamu gwanintar hadisin sa yanzu ya kare sai ya koma ce asani na biyu cikin hadisan da ake kafa hujja da sun kan wajibin bin ne mamaci ina fata fahimta na'am لما توفي أبو طالب أتيت النبي sallallahu alaihi wasallam وسلم فقلت inna عمك الشيخ الضال قد تحدث شيئا حتى تأتيه ثم لا تحدث ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيه فقال إنه مات مشركا فقال اذهب فوارث قال فوارثه ثم أتيته قال اذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني قال فاغتسلت ثم أتيته قال فدعا لي بدعوات ما يسرني أنني بها حمر نعم وصولها وصولها قال وكان علي إذا غسل الميت اغتسل ممتاز أخرجه أخرجه أحمد وابنه في زوائد المسند من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عنه hadisi na biyu an karbo daga Ali bin Abi Talib Allah ya kare da a gare shi yace ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na ga wajen annabi fa qultu nace inna ammaka الشيخ الضال قد مات بابنك tsohon ko dattijan nan batacce kada ya riga ya mutu wato kenan abu talib kenan wanda shi mahaifinsa ne mahaifin nasa kuma ya zo mai ne ga annabi wato sai jingina shi zuwa ga annabi inna dal dattijan nan wanda yake batacce tunda bai karɓi musulunci ba ya batacce ne kad ma ta ya riga ya mutu fa man yuwarihi kowa zai binne shi aliyu yana tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam tunda yana ganin ya mutu ba kan musulunci ba to waye zai binne shi ya halatta musulmi zai binne kafiri ko bai halatta ba qala sai ce izhab wari je ka binne shi thumma la tuhdith shay'an hatta ta'tiyani sannan karkai komai bayan ka binne shi har sai ka zo wuri na Faƙala qala innahu mata mushrikan sai yake so da ya samu tabbas daga wajen annabi ya manzan Allah ya fa mutu yana mushriki bai furta kalmar shahada duk da haka ni musulmin je binne shi faƙal qal izhab fawarki yace je ka binne shi qala ali yace fawaraitu thumma ataitu sai na je na binne shi sannan na dawo wajen annabi fa qala izhab faqtat sai yace je kai wanka thumma la tuhdith shay'an hatta ta'tiyani sannan karka yi komai sai ka zo wuri na qala faqtasaltu ali bin abi talib sai sai na je nayi wanka kuma ataitu sannan na zo wajen annabi qal yace fada da'ali bi da'awati ma yasurruni anna li biha umuran ni'am wa sudaha sai na zo sai annabi ya mun wadansu addu'o'i ba zai faranta mun rai ba a madadinsu a bani jajayen rakuma da bakaken su gaba daya a ce duk wani dan rakumi duk wani bakin rakumi mallaka ta ne a bani su a madadin wannan addu'ar ba nan so ba saboda kalmomin da annabi ya amfani da su wajen yi masa addu'a da kale ce wa kana aliyu shi marwayo hadisin yace aliyu ya kasance idan ghasala almayyit mayyit daga randan duk lokacin da yawa mamaci wanka iz sala shi kuma sai yayi wanka a shahid cikin wannan hadisi shine me maza Allah ya umarci aliyu cewa izhab fawarihi je ka binne shi yace innahu mata mushrikan yace ya mutane mushriki bai ce duk da haka anan albani ya sa lamba yace sarihun fi anna abu mata kafiran wannan hadisi karara ya nuna abu talib ce ya mutu yana mushriki bai bai furta kalmar shahada wa fil babi hadithu kathira a wannan babi na cewa ali shi abu talib a wani hali ya mutu shin ya mutu ne yana musulki ko ba musulki ba akwai hadisai masu tarin yawa da suka zo ya mutu yana musulki bai yi imani ba ha hadisu sa'id ibn hazm al-mutaqaddim daga cikin su akwai hadisin sa'id ibn hazm al-mutaqaddim ya riga ya gabata a can baya a matsala ta 60 wa kad qala al-hafiz fi sharhihi lahu hafiz ibn hajar al-asqalani cikin fatawul bari ya faɗa ya ce me wa waqaftu ala juz'in jama'ahu ba'd ahli ar-rafd na ga wani dan karamin littafi na hadisi wanda wani sashi na yan shi'a suka wallafa wani sashi na yan shi'a ya wallafa shi aksara fihi min al-ahadith al-wahiya wanda ya cika shi da hadisai masu rauni addallati ala islam abi talib wadanda ake kafa hujjar su cewa ali bin abi wa abu talib ya musulunta wala yasbutu min zalika shay'un ibn hajar yace babu ɗaya daga cikin hadisan da ya tabbata wa billahi tawfiq wa qad lakhassu zalika fi tarjamati abi talib min kitab al-isaba yace na tattara duk abin da ya kamata a faɗa game da wannan wajen takaitaccen tarihin Abu Talib a cikin a cikin littafin al-Isaba fi tamyiz sahaba kaga yadda ilimi yake wannan magana an riga an yi ta tuntun amma yanzu yan shi'a suna yawo wajen kokarin cewa Abu Talib ya mutu yana musulmi gashi ɗansa shi Aliyu da in so da ya kowa san mahaifinsa ya ce ya yace innahu mata mushrikan yake faɗa annabi annabi ce da haka zai ka binne ba dai a wannan abin da na faɗa a can shine anan cewa dai binne musulmi akwai karramawa da likafa ne da sauransu amma binne kafiri ba za a je ne a turbuɗe shi dan dai karewa mutane waye. ko kuma a hadisin mun samu matsalar cewa mutumin da yayi wa mamaci wanka shi kuma zai wanka a idan muka fahimci wannan ce wa kana aliyu idza ghasala al-mayyita aliyu daga baya sai ya kasance idan yayi wa mace wanka sai ya wanka to wannan kuma akwai hadisi mun karanta shi ma a baya cewa idan mutum ya yayi wa mamaci wanka zai wanka amma idan binne shi kawai aka je da shi shi kuma zai mai zai alwala wannan hadisi ne na manzo Allah amma duka da wankan da alwala kowanne menene mustahabi ne ba wai wajibi bane an gane ku wani hadisi imamu ahmad ya rawaito shi a cikin zawaid na musnad ta hanyar abu abdurrahman as-sulafi eh dauka idan ya dauke shi aka je da shi makabarta قلت وسنده قلت وسنده صحيح واخرجه ابو داود والنسائي والبيهقي واحمد ايضا من طريق ابي اسحاق سمعت ناجي بن كعب المقدس عن علي به نحو وزيادته لاحمد الا الثانيه في النسائي واسناده صحيح ايضا رجاله كلهم ثقات رجال الصحيحين غير ناجية بن كعب قال العجلي في الثقات كوفي تابعي ثقة وقال الحافظ بالتقريب ثقة وأما قول النووي في المجموع رواه أبو داود وغيره وإسناده ضعيف وهو مردود ولا ندري وجهه إلا أن يريد أنه من رواية أبي إسحاق وهو السبيعي فإنه كان تغير لما كبر فإن كان هذا فالجواب هو شيء malam albani ce sanadin wannan hadisi dai sahihi ne abu dawud ya rawaito shi da nasa'i kuma da baihaqi da imam ahmad kuma dai ta hanyar abu ishaq yace sami'tu najiya tabna ka'ab yuhaddithu an ali bihi nahwa yace naji najiya ibnu ka'ab yana rawaito hadisi daga ali ko tabbacin wannan wa ziyadatu li ahmad illa thaniya fa lin nasa'i ziyadat da ke cikin imamu ahmad ya rawaito su in ba ta in banda ta biyu ta biyan kuma ta nasa'i ce wa isnaduhu sahihun rijaluhu kulluhum thiqatu rijalu sahihain ghayru najiya ibnu ka'ab sanadin hadisin sahihi ne kuma dukkan marwayatan da ke cikin sanadin bukhari da muslim suna yi riwaya daga wajensu ko sun ambace su a cikin littafan sun yi ruwa sun rawaice sa ne hadisan su in banda najiya ibn ka'ab qala al-ijli al-imam al-ijli ya fada fi a cikin athiqat cikin littafin sana athiqat yace kufiyun tabi'iyun thiqa game da najiya hafiz ibn hajar kuma ya faɗa cikin at-taqrib yace thiqa to kaga wannan na nuna ya fara kawo waɗannan hukunce hukunce da suka yi raddi ne akan imam an-nawawi yace wa amma qaul an-nawawi fil majmu' abinda imam an-nawawi ya faɗa cikin littafin al-majmu' yace wa rawahu abu dawud wa ghayruhu wa isnaduhu da'if abu dawud da wannan sun rawaito wannan hadisin sanadin sa da'ifi ne yace fa huwa mardudun wannan magana ta shi a bar jefarwa ce wala nadri wajhahu musamman ta hujja ya kafa hujja da ita ba menene mu fuskantar sa ba illa an da annahu bi riwayati abi ishaq wa huwa tabi'i sai dai in yana nufin dan saboda a cikin marwaita hadisin akwai abu ishaq tabi'i fa innahu kana tagayyara lamma kabira wannan kam ya samu canji na abin da yake ruwaito wani hadisi lamma kabira yayin da ya girma an gane ko akan ce kabira ya kabaru idan ya zanto girman shekaru amma kabura ya kabaru idan ya zanto girman ne kato kaga ko banci a larabci <laughs> an gane ko shi kabira wancan wato bi kasral ba ala wazn fa'ila yaf'alu daidai da alima ya adamu wala ta'kuluha israfan wa bidaran kaga sai ce an yakbaru ba an yakburu ba amma wancan kuma kabura yakburu an gane ku qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu kaga ba yakbaru ba fi sudurikum fa sayquluna man yuridu Allah ku koma Qur'ani ku sani da Qur'ani ba abin da yake su dadi wato ka san qur'ani kuma ka san yaren da ya sauka da shi wai sau nake ga jawo shi ka dan zabar haka ka dan abin nan ko ba haka ba yace ta gayyara lamba kabira fa in kana haza in hakan yake nufi fal jawabu mun da jahaili ko wannan din da zamu iya bashi ansa ta fuska guda biyu ta farko al-awwal الأول أنه من رواية سفيان الثوري عنه وهو من أثبت الناس فيه كما في التهذيب الثاني أنه لم يتفرد به بل جاء من الطريق الأولى كما سبق وكأن النووي رحمه الله لم يقف عليها أو لم يستحضرها حين تكلم على الحديث ولعله اقتصر في تضعيفه على المساكين. يا إسحاق. za mu ba shi ansa ta fuska أنه من روايات سفيان الثوري min in ma ka ce saboda shi wancan rawi din ya girma kuma da ya girma kwakwalwarsa ta samu canji yana kurakurai a cikin riwayar hadisi to ai shi wannan hadisin da muke magana a kai yana daga cikin abin da su al-Thawri ya ruwaito daga wajensa wa huwa min asbatin nas fi shi ko yana cikin mafi amintuwar mutane duk abin da su al-Thawri ya ruwaito daga wajensa to ya rawaito sahihi ne bai ruwaito da ba inda ruwayar wani ne ma ya ce eh to kila wani bai fara dirce a wajen sa ba sai da ya ba lokacin sa ba ta bashi amma wancan ya bashi lokacin kokolon sa nan garau yi zai koyi hadisi a sa kaga mai kyan ya rawaito kun gane ai kama fi tahzib ko yadda yake cikin at-tahzib sani abu na biyu annahu lam yanfarid shi wato ainihin wake da suna wancan rawi bai kadaita ba da wannan riwayar lam yanfarid bihi bal jaa min at-tariq al-ula kama sabaq ya zo ta wata hanyar ta daban wadda ba shi kadai ba kenan ya rawaito wa ka'anna an-nawawi rahimahullah lam yakif alaiha kai ka ce imamu nawawi kila bai ga waccan riwayar ba sai ya dauka wannan ce kadai aw lam yastahdirha ko ko bai tuno ta ba hina takallama al hadith lokacin da ya magana akan hadisi kaga wato sai magana da malamai kullum ko da malami ya kuskure ana magana da shi da mai ladabi da girmama a sai imamun nawawi babban malami ne amma kasancewar mutum babban malami baya nuna ya zama ma'asumin da baya kuskure a ka'idar sunna girma baya kuskure sai mutum ma'asumi ne to amma tunda babban malami ne kuma abin da ya kuskure ne sai yake shi uzuri cewa mai yiwa bai ga ɗaya ruwayar ba sai dogara a wannan ita kadai zai ifanta hadisin ko kuma ya san da ita amma a lokacin da yake magana kan hadisin bai tuno ta ba kaga da uzuri ne wanda kuma za ta iya yawa haka ne ka san abu ka rike shi ka haddace shi amma sai ka zo kana magana kan matsala wani lokaci sai ka manta da shi har sai bayan ka ji daga baya ko an faɗakar da kai sai ka tuno cewa kai kuskure yace wala Allah ya taba da fi tadhifi ya al-bayhaqi mai yiwa lokacin da ya kokarin fitar da hadisin ya dogara ne akan abin da bayhaqi yayi fa garka al-hafiz بعد أن أنزعه لأحمد وأبي داود والنسائي وابن أبي شيبة وأبي يعلى والبزار والبيهقي من طريق أبي إسحاق ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيف ولا يتبين وجه ضعفه وقد قال الرافعي إنه حديث ثابت مشهور قال ذلك في أمانيه لكن yace إمام al-hafiz ya faɗa التلخيص ba da an azahu li ahmad bayan ya dingina hadisin zuwa ga imamu ahmad wa bi dawud wa nasa'i wa bin abi shayba wa abi ya'la wal bazzar wa bihaqi min tariq abi ishaq duk waɗannan ya dingina hadisin cewa sun ruwaito shi ta hanyar abi ishaq sai cewa madaru kalamil baihaqi ala annahu da'if abinda baihaqi ya dogara da shi wajen cewa hadisin da'ifi ne wala ya tabayyana wajhu da'if annahu wala tabayyana wajhu da'if da'afi fuskan da'ifantar da hadisin dai bata bayyana a fili ba qad qala imam rafi'i ya faɗa shi kuma a cikin littafin sa innahu hadithun sabitun mashhur hadisi ne tabbatacce ko mashhur an gane ko قال ذلك ya أماليه wannan a cikin أماليه wato littafin sa na imla'i da ya riga yi wa ɗalibansa shifta na abin da yake so ya faɗa na ilimi wa zahu fil fathi wa zahu fil fathi ibn khuzaimah aidan wa ibn al-jarud haka a cikin fatahul bari shi ibn hadar ya jingina hadisin zuwa ga ibn khuzaimah da ibn al cewa duk sun rawaito shi fa'ida fa'ida qala al-hadithu awradahu bayhaqi fi bab al-muslim yaqsilu ila yaqsilu za karamatihi min al-mushrikin wa yatba'u tara yawwa ce ga wata fa'ida shi wannan hadisi da muke magana a kansa na Ali bin Abi Talib da mahaifinsa ya rasu manzo Allah ce je ka binne shi yace ai ya mutu da musulki yace je ka binne shi idan ka binne shi kake komai sai ka zo mun har dai abin da ya jiro kashi bai haƙi ya kawo shi a babi da ya kulla yace babun al-muslimu yaghsilu za qarabati babun da yake nuna musulmi zai zai zai yi wanka wa dan uwansa min al na cikin musulkai idan ya mutu wa za ta hukuma ya bi jana'izarsa wa dufan hukuma ya binne shi wala salli alaihi amma sallati ba zai masa ba Za a koyi cewa za a yi masa wanka za a koyi cewa za a bi jana'izarsa za a koyi cewa za a binne shi shi ko hadisin abin da yake nuna wa shi ne za a yi mai za a binne shi din amma bai yi maganar wanka ba kwata kwata shine malam albani yake cewa wa an tara kai mai karatu kana gani tare da ni annahu laysa bil hadisi ma tarjama lahu min al-iktisal da ya kulla babin da shi na cewa a iya yin wanka ga mamaci ko da mushriki ne babu shi a cikin hadisi fa qala al-hafiz ta'alikan ala kalami da haka ibn hajar sai yazo zai danyi ta'aliki kan waccan magana ta bai haƙi sai ce me laysa fi shay'in min turuq hadha al-hadith at-tasrib bi illa an yu'khadha dhalika min qawli fa amalani fa iktasalna Ya ibn hajar kenan yake wannan magana yace laysa fi shay'in min turuq al-hadith tasrihu bi annahu ghasalaf hadisin duk da hanyoyin da ya zo ya biyo ta nan ya biyo ta nan idan ka bi dukkan sanadin hadisin babu guda ɗaya da ta fito karara ta nuna cewa aliyu ya yi wa abu talibinka kun gane ai ba ta fito karara ta faɗa haka ba ruwaya da ta nuna haka illa an yi wa zalika min qawlihi sai dai in ana son a fahimci hakan a cikin maganar aliyu da yace fa amara ni faqta saltu bayan na binne shi na dawo sai annabi ce in je in yi wanka sai ta me to sai a ce a to ai abin da aka ce zai yi wanka ai manzo Allah mun ga hadisin su da yake duk wanda ya wanke mamaci shi ma ya yi ya wanka ko da hadisin wannan bai nuna karabu to kila yayi masa wankan ne dan haka annabi sai take wanka kun ga ne ba karabu ne ba fahimta ce ولم يشرع من دفنه ba a shar'anta a je a yi wa mutum ya yi wanka ba don ya je ma mamaci sai dai faɗin wanka ya masa shine aka shar'anta shi ma ya yi wanka yace to haka kila za a iya cewa sai ce mai ولم يستدل البيهقي وغيره إلا على الاتصال من غسل الميت وقد وقع عند أبي يعلى من وجه آخر في آخر وكان علي إذا اغتسل ميت إذا غسل ميتا اغتسل يوه yace walam yastadilla al-bayhaqi wa ghayruhu illa alal hmm. al shi bai haƙi bai kafa hujja shi da waninsa ba su kafa hujja da komai ba sai akan cewa a yi wanka idan an wato alal iktisal a bisa ga cewa a yi wanka sai suka ce to ba a cewa a yi wanka sai in kayi wanka din ga mamaci min da sallin mai wa ga doka inda abi ya ala min wajhin akhar fi akhirih hadisin ya zo ta hanyar abu ya ala ta wata hanyar ta daban a karshen sa sai aka ce wa kana aliyun idza ghasala mayitan igtasala aliyu ya kasance idan ya yi wa mamaci wanka to shi ma sai ya yanka sai ya wanka in ya masa wanka shi ma sai قلت الباني تيمي قلت هذه الزيادة عند أحمد أيضا وابنه كما تقدم وابنه وابنه كما تقدم ويستغرب من الحافظ كيف خفي عليه ذلك لا سيما وهو قد عزى الحديث لأحمد كما رأيت malam albani ce hadhihi ziyada inda ahmad ita wannan ziyada da yake cewa da shi ibn hajar yace tana wajen abu ya ala yo ai imam ahmad ya kawo wannan ziyada wa ibnihi dan sama ya kawo a cikin zawaid dinsa kama kaddam kamar da ya riga ya gabata ko sakar min al-hafiz za a yi mamakin hafiz ibn hajar kamar shi babban bijimin malami kaifa khafiya alaihi zalik yaya hakan ya koyi a gare shi har ya tafi yana nemo hadisi a cikin Abu ya ala bayan gashi a cikin musulun da imamu Ahmad su malamai suna ganin idan hadisi na cikin bukari ba ka yi zuwa kana cewa ai Ahmad ya rawaito shi ya kamata sai ka fara gabatar da to haka idan yana cikin musulun da imamu Ahmad ba ka zuwa can wani Abu ya ala dan darajar littafin musulun ya tsara darajar littafin me Abu ya ala dan saboda haka wannan ita ce hujjar su sai ki ganin yaya abun ya koye ga Hafiz Ibn Hajar a madadin ya dingina shi zuwa ga Ahmad sai ya tafi can cewa abu ya ala ya ce kun gane ba magana ta ilimi kawai yake shi yace wa kada azal hadith li amal kamar ait ce ga shi da kansa ma wani ya jingina hadisin zuwa ga ahmad amma a cikin fitowar bari kuma sai jingina shi zuwa ga abu ya ala ثم إن قوله ثم إن قوله ولم يشر إلى اتصال من دفنه فيه نظر لأن لقائل أن يقول إن الحديث ظاهر الدلالة على مشروعية ذلك ولا ينافيه الزيادة التي وقعت في آخر الحديث لأنها جملة مستأنفة لا علاقة لها بما قبلها دم وفهمت أهنكلي وفهمت أهنكلي Malam Albani yana so ce maganar ba a shar'anta yin wanka ba idan an binne mamaci an shar'anta yin wanka ne ga wanda ya masa wanka kadai amma wanda ya binne shi ba a ce ya wanka ba yace wannan maganar fihi nazar akwai ta cewa akan yace li anna liqa'ilan an yakun mai magana in ya ga dama zai iya cewa a'a innal hadith zahirud dalala ala mashru'iyyati zalik shi wannan hadisi na aliyu yana nuna mana fili cewa idan mutum ya binne mamaci ma sai yayi wanka yanzu mun fitar maganar ya masa wanka ko bai masa ba mun koma maganar idan mutum ya binne mamaci zai wanka ko ba zai ba yace hadisin karne yake cewa in ka binne mutum zaka yi masa wanka wala yunafihi ziyaratu allati waqa'at bi akhir alhadith kada ka fawja da wutan ziyara da karshen hadisi cewa wa kana aliyun idza ghasal mayyita igtasala ba aka fa hujja da ita dan a ce a'a tunda ya ce idza ghasala ne sannan zai yi to kenan na nuna idza fana ba zai yi ba kenan yace ba za ka fa hujja da ita ba ka haka an gane ko li'annaha jumlatun musta'anafa dan jumla ce musta'anafa wato ba ta da alaka da farkon hadisi a karshe aka kawo ta أعني أنه لا دليل في الحديث أن عليا إنما كان يغتسل min ghusl al ko min ghusl al-mayyit li amrihi sallallahu alaihi iyyahu bil ghusl fil hadith bal hadha shay'un wa dhaka shay'un akhar na'am in thabatat ar-riwayatu al-atiyatu fala manas min at-taslim bima sabaqa an al-hafiz faqad qala akibak oh, oh, oh, ke cewa a'ani annahu hula fil a cikin hadisin babu dalili da ya fito fili anna aliyan inna ma kana yaktasilu min ghusl al-mayyit cewa aliyu ya kasance yana yin wanka in ya yi wa mamaci wanka li amrihi sallallahu alaihi bil ghusli bil hadith don annabi ya riga ya umarce shi da yin wanka a cikin hadisin bal haza shay'un asar. a cewa idan ya yi wanka ya yi wa mamaci wanka shi ma ya wanka wani abu ne mai zaman kansa cewa kuma idan an binne mutum kuma a yi wanka shi ma wani abu ne mai zaman kansa yace na'am in sabbata riwayatul atiya riwaya da zamu ambata nan gaba in ta tabbata fala manasa min taslim bima sabaqa al-hafiz to babu da kuma dole sai dai musallamawa abinda hafiz ibn hajar ya faɗa faqad qala akiba kalamihi mazkur dan ya faɗa bayan wacce magana ta sai ce me قلت وقع عند ابن ابي شيبه في مصنفه بمصنفه بلفظ فقلت ان عمك الشيخ الكافر قد مات فما ترى فيه قال ارى ان تغسله وتجنه جميل وقد ورد من وجه آخر أنه مثل رواه ابن سعد عن الوافد wato matsaloli ne guda biya yan uwa matsalar farko idan mutum ya yawa mace wanka zai bi zai wanka matsala ta biyu idan mutum ya binne mamaci zai yi wanka ko ba zai ba waɗansu suka ce ba zai yi ba domin hadisin aliyu bin abi talib bai nuna haka ba a fili waɗansu suka ce zai yi don sun fahimci da aliyu ya je ya binne mahaifinsa ya dawo sai manzo Allah ce kai wanka kuma ina fata mun fahimta da ya je wanka ya dawo sannan ya masa addu'a wato sai wannan ya nuna cewa kuma idan an binne kuma dai za a yi kun bai da kyau to kuma ga wani hadisi na daban wanda albani ke cewa in ya tabbata shi ma a iya kafa hujjar shi hafiz ibn hajar yace waqa inda bin abi shayba fi musannafihi hadisi ya zo cikin musannaf na ibn abi shayba a lafazin sa fa qultu inna ammaka shaykh al kafir qad mat ce yace nace da annabi baffan nan naka dattijan nan wanda yake kafiri ya mutu fa ma tara fihi me kake gani game da shi qala sai annabi ce ara an tagsilahu wa tujinnahu ina ganin ka je kai masa wanka sannan kuma ka binne shi idan wannan hadisin ya tabbata to wankan da annabi ya ce ali yayi yayi ne saboda me saboda binnewa ko dan saboda ya masa wanka saboda ya masa wanka ba dan binnewa ba amma fa sai yin hadisin ya tabbata wa qad warada min wajhin akhara annahu ghasalahu hadisin ya zo ta wata hanyar daban cewa ya masa wanka din wa rawahu ibn sa'd an al-waqi an al-waqidi ibn sa'd ya rawaito shi daga waqidi albani yace qultu qultu amma al-waqidi fa masrufun muttaham bil kadhib yace to waqidi kam masruf idan an ce masruf wanda duk malaman hadisi sun kyale hadisansa muttahamun bil kadhib kuma ana tuhumar sa cewa makareci ne da haka in yana cikin waya buba ruwan mu da ita wala qimata li ziyaratihi idan ya yayi karin wata kalma shi kadai yana ruwa ba ta da wata kima a bangaren hadisi wala tara aka hujja da ita aha wa amma ziyadatu ibn abi shayba an tafsilahu fa hiya munkaratun aidan li'annahu akhrajaha min tariq al-ajlabi an ash-shabi mursala yace kuma wannan riwaya ta ibn abi shayba ara an tagsilahu wa tujinnahu to ita ma wannan ziyadar an tagsilahu da ibn abi shayba ya kawo riwayatun munkara riwaya ce munkara riwaya munkara shine mutum wanda yake ba sika ba ya ruwaito hadisi ya saba wa sika kaga hadisi ya zama munkar kenan min tariq al-ajlah ta zo ta hanyar ajlah an sha'bi daga imamu sha'bi mursalan kuma ga hadisin mursal wa huwa ma risalihi fa inal ajlah fihi da'f tare cewa hadisin mursal ne ko mursal dama kai shi da'ifi ne to kuma gashi a cikin sanadin akwai azla wanda shi kansa kuma da ne wala hujjata fi ziyaratihi aidan da haka babu wata hujja akan ziyadarsa annan in mun fahimci malam Nasiruddin Albani ya tafi ne akan cewa dai binne mamaci baya sa a yi wanka sai dai me sai dai wanka ne idan mutum yawa mamaci wanka to zai me zai wanka amma dan ya binne shi ba za a ce zai wanka kun gane abinda aka hujja da cewa cewa ko binnewa mutum idan shi ma zai wanka hadisin duk bai inganta ne kawai abin da yake so ya ce mana to alhamdulillah ina ganin sai mu dakata nan tunda karshen matashiyar magana ne darasi na gaba za a shiga wata sabuwar matashiyar magana abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya ya gabata a karatun baya hadisi ya nuna ba za a yi nafila ba a lokuta guda uku lokaci na farko dan rana ta take tsakiya da kuma lokacin da take kusa da fitowa da lokacin da take dab da faduwa wannan ta shafi har tahiyatul masjid ga wanda wato ya shigo masallaci tunda manzon Allah ce idan ka shiga masallaci kafin ka zauna kai sallar nafila da kafi kuma ka shigo a daidai lokacin rana tana dab da faɗo wasu malamai sun tafi akan cewa na fulfuli da suke da sababi ana iya yin su koda a lokacin da aka hana yin sallah kamar ita tahiyatul masjid tana da sababi sababin ta shine shiga masallaci su malaman kuma suna ganin a in dai lokacin faduwar rana ne da lokacin hudowarta ko da tahiyatul masjid ne ba za ka yi ba har waɗansu daga cikin malaman suke ganin sai dai in ka shiga masallacin ka tsaya a tsaye har ta faɗi sannan sai ka yi kako za ta gane da ta faɗi idan aka kira sallah in kuma tana da da fitowa ne ka tsaya har sai ta fito sannan sai kai kuma malaman da suke ba da shawara irin wannan lokacin kawai su suna ganin karka shiga masallaci saboda in ka shiga zaka samu kanka cikin kangi manzo Allah ya ce idan ka shiga kai sannan kuma ga lokacin ya dace da kuma ba a yi idan mutum da ya shiga masallaci a irin wannan in ya bar ayi malaman farko to ta yesu da tana da sababi da haka zai yi amma dai gaskiya ta alilin ne zo a cikin hadisi cewa dan a wannan lokacin rana na faduwa ko ta kunno kai a da wannan shedan ko sai wa shedan su jira a lokacin suke yi ni na fada gamsuwa da cewa idan mutum ya shiga ya tsaya sun da ramadan da annabi ce fala yajlis hatta yusalli rakatai ne yana tsaye har ta gama faduwa tunda dab da faduwa ta yi zuwa masallaci kaga wannan kuma lokaci ne takaitacce dan duk lokacin da zaka yi ana cewa dab da faduwa rana to kila minti goma kafin faduwa ta biyar kafin faduwa ta shine dab da faduwa ta wanda shine halin zai shafa amma minti 30 kafin faduwa ta kaga halin bai shafe ka ba yawwa wallahi wanka da mutum zai bayan yawa wanke mace ya tabbata take duk wanka na ibada gaba ɗaya tabbata ɗaya inda wanka na ibada da wankan janaba da wankan haina da wankan biki da wankan juma'a da wankan idi da wankan sanya ihrami da wankan da za ka yi idan kai wa mamaci wanka dukkanin su suka abin da ya bambanta su shine niyya yadda kake wankan nan ba ka wani wannan ko bambanci ne biya sannan bambanci kuma ne hukunci wankan janaba da haila da biki sun zama wajibi wankan juma'a ya zama mustahabi wankan ba mamaci wanka shi ma ya zama bambancin su kenan abu guda biyu hukuncin wankan da kuma niyya amma kaifiya sufar wankan da ne da ya ci in ka iya ɗaya daga cikin to ka iya duka kenan saboda yadda ake likafani wannan mun riga mun yi a baya ko me za mu faɗa yanzu darasi ba muka yi akan likafani kaga sai ka bincika wajen masu kasa gaji a wanne ne aka yi maganar sufan likafani inda mun karanta babu likafani a baya wani da cewa ya za mu haɗa hadisin Ali bin Abi Talib da hadisin Aisha kiwa akwai ta suka sun ci karo da juna hadisin alibi na Abi Talib na nuna annabi baya nan lokacin da Abu Talib ya rasu dai shi Aliyu ya zo wajensa ya ce babbanka tsohon nan batacce ya rasu ya nuna baya wajen har sai da ya zo amma hadisin Aisha na nuna cewa lokacin da mutuwa ta halartowa Abu Talib tare da shi akwai manyan Qurayshawa manzo Allah ya zo da cewa ya amina. qul ilaha illallah kalimatan ahadu laka inda Allah a wurin ga Abu jahil da Abdullahi bin Umayya sai suke cewa da shi a targaba millati Abdul Muttalib yanzu aka fara gina Abdul Muttalib manzo Allah da mai tawacce kalma suna suna mai tawacce zahirin wannan hadisi sai aka kamar annabi na nan a wurin da ya mutu ba haka bane ba shi hadisin na nuna asbabul wafa lamma hadarul wafa ai lamma hadarahu asbabul wafa yayin da sababban mutuwa alamun mutuwa suka zo masa ne annabi zai wannan amma ba ya wajen lokacin da ya amma ya isa masa abin da zai isar masa har ya tafi amma karshen kalma a madadin kalmar annabi ta yi tasiri a kansa ya faɗi shahada kalmar shahada sai kalmar waɗannan ta yi tasiri a kansa ya faɗa abin da suka faɗa cewa ko alamin lafiya kun nukwai da haka bacin da rubutu na tsakanin hadisa alaikum salam ban ji ba to da yace ana abin alamilata ana alamilata abdul muttalib kuma yana faɗa sai mutu haka hadisin yace haka hadisin yace ko haka ga fahimta eh a'a ba wai za a fahimta ba kaga ni ban fahimta haka ba haka hadisin yace ko haka ka fahimta magana ce guda biyu mai sauki dauko hadisin a gaban kan gidan to buɗe shi mai bayani cikin littafin duba cikin kitabun tauhid ayyana ka buɗe littafin da gani sai aka ce ya mutu a wajen ba a ce ya mutu ba an nuna ne ga abin da annabi ya faɗa masa su kuma ga abin da wadancan suka faɗa masa annabi ce kaza sun ce kaza sai ya zanto ƙarshen zancensa da ya faɗa ko alamin lafi abdul muttalib shi ne ƙarshen zancensa ƙarshen zancensa ya bar duniya ƙarshen zancensa a majalisin shin da ya faɗi wannan zancen bai sake yin wani zance ba har ya mutu ai ya iya waka ka yi ƙarshen zance yau ko baka mutu ba sai bayan kwana biyu yana baro ko bai baro to kawai sai ka zantarwa hadisi abinda ka fahimta ka ce dole haka ne inda ba mu samu hadisin aliyu ba wannan hadisin aliyu wannan karare yake cikin cewa annabi baya da tun da ya zana ce masa babbanka halakakken nan ya mutu sai ce izhab fawarij ce innahu mata mushrikan kaga yana baya wajen wannan na cewa ya kamata matasa da ke cikin gari a rika fatakar da su muhimmancin zuwa zama mamaci da su sai ga matashi dan shekara 25 dan shekara 30 wani tun da yake bai taɓa zuwa makabarta an binne mamaci da shi ba da haka ba zai koyi yadda ake yi ba wannan abin da ka faɗa idan haka ne to zai zama akwai sakaci kenan dangane da iyaye don ya kamata majalisin karatu ana zuwa da mutum kuma ina ganin zuwa makabarta ba shi ne zai sa mutum ya iya ba a zuwa makaranta ya je makaranta ya iya a ilmance sannan ya je makabarta ya ga an ya aikace dai idan makabarta kawai yake zuwa to zai yi ne akan al'ada ko ka faɗa basa ilimi shi kuma sai ya ga ya ci karo da abin da ya saba gani a yau da gobe to sai a zo a yi tilgimanci cewa shi fa ya je makabarta ga yadda ya ga an yi kaga yanda rigima take yanzu wanda ya je makabarta zai ga kabarra sun yi tudu da yawa sun wuce dali daya duk wanda ya karatu a littafi kuma zai ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kar kabari tudun sai wuce dali daya irin su imamul qurtubi cikin malaman malikiya suna ganin duk kabarin da tudun sai wuce dali daya ya zama wajibi a sassake shi har a dawo da shi dali daya wajibi ne ma haka shi to yanzu idan ka rike wannan shafin da ke cikin qurtubi cikin tafsirin suratul kahfi ka ni mai geza ka fatanyarka duk kabarin da ya wuce ɗani ɗaya kasu suke ce da an yi magana ta ce ga shi kurkubi ya ce kai da kurkubin sai an kona ku saboda kaga abin da ke cikin littafi daban abin da kuma mutane suke a fili shi kuma daban kaga wannan ita ce wato hakikanin matsala da haka abin da za a shawarci kowane musulmi ko musamman matasa duk inda ake karatun addinin kokarin kansa kuma ya je da zuciya yana son ya fahimta kuma ya kokarin samun littafin da ake yakai kai to wannan sai mutum ya sa ya fahimta sannan yana zuwa inda ake yin abin a aikace inda aka yi daidai da abin da ya sani kaga an kara masa ilimi inda ya ga an saba yadda sirri sai tambaya ya aka saba kaza ne ya saba karanta cewa kaza ne da haka da'awa take yaduwa kuma ilimi ke yaduwa tsakanin jama'a na'am ban ji ba birnewa da arna suke wa yan uwansu kuma su gaice kai musulmi ka je bai halatta ba bai halatta ba kar wani ya kafa hujja da hadisin Ali bin Abi Talib kan wannan dan su suna birnewa ne akan wata sifa da ta dace da koyarwa addinin su kai kuma a addinin ka ba a amince da wannan sifar da su suke yi ba ko ba haka ba kai za ka binne kafiri ne idan ya zama wajibinka dan uwanka zumunka ba wani sai kai ina ba ta fahimta to za ka ɗauke shi ka je ka binne shi a makabartar su ba tare da kowace irin sufa cikin sufofin su kai dai naka binne shi amma idan kai iltizamin wata kaifiyya ta yadda suke binnewa to kai kawai da addinin su sannan idan ka ce tun da dan coci ne fada ya zo ɗauke shi duk kuma kana wajen ana ta yin komai da kai wannan mutum ya shiga cikin haɗari annabi bai wa sauran sahabbai su ce aliyu ba yace je ka binne shi inda ga dama da sai ce tsaya a kira wasu wani su wani su taimaka maka amma da shi kadai zai iya kama ba wata sifa ce kai da jiya take bukata taimako ba kawai abin da shi kadai wa mutane doyi ko wani ake bukata to amma kaga yadda ko har na suke binne yan wasu yanzu biki da yake tunda wani dan ma idan baban sai mutu ko mahaifinsa ta mutu sai ya ji an aje ta dakin gangara ya tara kuɗi ta yi kamar wata biyu ko uku ko hudu ko biyar ko wata bakwai yana ta tara kuɗi yana rance wani ma sai ya ci rance a banki saboda a sha mata giya da yawa sosai da sosai wajen binne ta a yi duk hidimomi kaga wannan ai kuskure ne ba gane ba musulmi ba zai je shiga cikin wannan hidimar ba bai halatta ba alaikum salam yanzu da abin da mun karanta nan wuri yanzu za ka ce kuma kafiri ta an masa wanka me ne tare ne tawa na ce me na ce babbanci tsakanin musulmi da kafiri shine musulmi in me kara musu a masa wanka ai masa likafa ne ai masa Allah kafiri kuma a je yanda za a binne dabba kan sai wanka ne wari yan dan rabon gidanka zai mutu kuma sai za ka binne sai ka masa wanka hakan ke Allah to ne ta abu ma'ana duk bayanan da ne baka fahimta ba ko baka nan ya zuku na'am ba eh wai kirista idan musulmi ya mutu shi ya zo la'adar da shi makabarta yau mai amfani zuwa shi ba da amfani da tunai shi ya koma inda wani musulmi da su dan za ku kai dan uwan musulmi ta sai kirista ya zuwa ce a kanka zauna kai banda kai me amfani zuwa su sai don amfani zuwa su sai a hana shi amma ya zo ya jajinta wa waɗanda abin ya shafa wannan babu laifi ya zo ya jajinta musu amma mai amfani zuwa shi ba da wani amfani sai mu takaita a kan haka sai Allah ya kama kuma gobe kuma daga gobe ne za a fara sallar juma'a nan masallacin Allah ta yi da haka aka ce a sanar da kowa da kowa shi ke na yi daga gobe malam muhammadu usman shi zai jagorance da juma'a gobe a nan kuma za a fara hudu ba sai saura a kammala sallah ko ɗaya da rabi ko maka